Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Laraba shirin namu zai leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. A yau shirin namu na yau da gobe zai yi duba ne a bangaren kiwon lafiya inda za mu yi magana ne kan wata matsala da ke addabar mata wato cutar faso. Duk sanda mace ta samu ciki kafin ta haihu tana cin karo da wasu matsaloli a kan haka ne su ke kamuwa da cutar ta faso wadda ke da azabtarwa kafin a gano ta ga dai wasu matan da suka yi wa shirin yau da gobe bayani kan yadda suka fuskanci wannan cuta ta faso maryam na taba yin cutar faso gaskiya a aihuwa ta ta biyu ne amma akwai wahala kinga an ce iri biyu ne ma hausa amma ni na ciki ne na gashi ba kwanti ba zama ba cin abinci ba tari yadda kika san dai tuta hauka haka nike huta da gudu in na yi nan wuni nike ina yawo in je gidanmu in dawo da mi kika fara jin cewar cutar waso ne kike da fara gaskiya da na aihu ina jego ban na iya cin abinci sai amai he dan tari bai dira cikina in na yi tari ina matsewa haka dan kai in yi in ji sahi bai dirawa ya aka ce to wannan waso ne da na gudun magani da ta sa hannun ta tattaɓa wani guri a cikina kawai he na zabura ta to kin ga wasan ciki ne har yayi kurji a ciki alamun kamar sumi sumi yar rika nunawa alamun ciwo gaskiya kin ga kina zamne he ki ana kina zabura yana tsikarar ki yanda kika san kamar dai ciwo haka dai kurji ya dinga sukan ki mm. haka yake suka na nike zabura ban na iya cin abinci ban na iya komi ba barci gaskiya in ya murdo ni kamar ciwon ciki in yi ta yawo har in dinga cewa in huta ma da gudu ko da dare ma in ce a buɗe min gida in huta in kama kyaure in jingini da shi baban sai na tsaye ce ba inda zaki kenan dai kamar taɓin hankali yake wallahi kamar hauka yake sosai ma yanda kika san mahaukaci haka kake koma wasu aka ci haɗaɗɗar nesa ake eh gaskiya da yawa yanzu haka na gani a ko da muke tare ma a makwabtan wallahi har gidan mahaukata aka rike ta wasu ne wallahi eh, dan da za a kai ta likita he da aka ɗaɗɗarme ta ma aka sa ta a adaidaita. Kamar a aihuwa fari ne kika yi ko ta biyu ko ta uku? A ni a aihuwa ta biyu ne na mm. Kuma ta fari biki ba? A ban yi ba a na fari kuma tun daga shi ma yanzu da ikon Allah ban sake bai. Magani kika nema? Eh magani gaskiya sosai ma da fari muka te gurin wata mace ta ce na ba da shika talatin za amin magani. A nan dai muka nemi ragi aka ba da jika ashirin ake daho mini magani nike sha da wanda za in sa a ruwa in shiga cikin shi in zamna nake yi dai har Allah ya sa wannan ma dai yi sauki kuma dai hallu aka ƙara neman mun wani a wani dan uwansu mijina da yake mahalbayan babansu ya bashi kuɗi ya kasuwa ya haɗo mun magunguna ya kamu kuma da ikon Allah tun daga wannan ban sake kamar an ce ai ana rigakafin shi kamar ana cin wani magani tare da wake da ake ke biki ci wannan maganin ba kenan wannan an muni shi a aihuwar kwari ina da cikin kwari aka kamun magani aka ce da jan wake ake ci mm. na rigakafin haso ne to gaskiya na yi amma gaskiya a na harin ban yi ba a a na yanzu kenan kin ji sauki a yanzu gaskiya tun daga shi ban sake ba yanzu aihuwa ta wajen bakwai bayan wannan eh, bayan wannan wajen biyar na mm. ban sake ba yalwa sunana to malama yalwa kin taba yin cutar ko. wallahi na taɓa yin cutar wasu a aihuwata farin aihuwata kawai muna zamana da yan mata kawai nake ta kamar in yi ihu yes ce kawai amin ya yi ihu miji kawai ranar ya ji zahi a gaba na ya tsire ni har tsakal kaina ya ce kai wannan abin da sake nace shu da nace yana fara hawaye yana ce kai hajiya ban da lahiya wallahi tace to an ya ba waso bane da muka je aka ce kwaso ne ya abubuwan da kika yi kuma baya ga wannan baya ga wannan kawai aka shiga mun magani da aka samu magani ma a nahwara ma heda na suma mun san ba ma an samu heda na wuni kamar a mace ana samu ya kai kwana uku ina suma daga baya kuma da ya dashe ba zai amma kin sha wahala wahala ko wahala yau da na wanke da na riɓe ma yayi mugunya zan yi ki ba ko su a wata alama haka kamar su wani amai haka ko wani kuzge-kuzge da sauransu ta take zahi take zahi shi yasa ban na cin abinci biki wani kuma abu kamar su haka ko tari ko wani abu babu wasu alamu ban da wannan ina tari kaɗan kaɗan haka kamar mura sai aka ce mura ce to ashe da aka je gurin mai faso faso ne mm, mai magani mm gurin mai magani to dama kin taba yi ne ki na hwari ne kika yi ko kuma ki na nawa ne kika yi aihuwa ta ta uku na yi wasu aihuwa ta hudu ban yi ba ta biyar na yi ta shidda na yi ta bakwai na yi har ta takwas na yi duka kin yi wallahi kuma ya kike to in tashi ne yake kenan tashi yake yi mm, maganin bai yi ba ko eh a an na warke haka da ciki kuma bai ya tashi he bayan na aihu ne mm. yake tashi kowanne na je gurin mai magani wanda ta fara mini mm. shi take min ina warkiya daga kin ji alama ne kike zuwa koko mine ne kike ji to duk wannan lokacin da ya rika tashi kawai daga na ji alama irin ta fari kawai in ce kawai ban na jin daɗi sai uwa ta mamma ta ce a je gurin mai magani kawai daga na je ta ce waso ne sai a eh, sai a mun magani yanzu yaya da sauki jikin na a yanzu babu matsala komi wannan yar yarinya da nike gani ita ma kin yi a aihuwarta a aihuwarta ma na yi wannan ita ce ta karshe ita ce ta karshe hafsatu eh. ai ba kina yi ciwo eh. ya ne na mama na ma na mama alawa ita kuwa malama sakina cewa ta yi ta kusa rasa yatta sanadiyar wannan cuta ta faso sunana sakina tu malama sakina muna magana wasu wanda mata suke yi lokacin aihuwa kin san shi na son wasu mu wasu da ya kusa hallaka min diya da farko ba mu gane ba yarinya ta zo ta aihu kawai kullum ba lahiya wata ran tsamki wata ran musassara mu ba ta maganin musassara mu ba ta maganin zahi duk ba mu sani ba shi waso ne sanne sanne da aka shekara a ta uku abu ya kici ya kici ya ta kare karab da ranta muka zo likita muka ce ko tari da tana yawan tari aka auna aka ce ba tari amma da aka mata awon tumbi suka ce tumbinta ya soma kurji ko istoma ce da aka yi wannan sai aka mutu ku sayi magani ku ta gida muka zo gida abu wasa sabon girki yarinya aka kwana akan ta sai Allah ka wata yatta ta ce wannan ku dauke ta mu je gurin wata mai maganin so ta diba ta aka dora ta a amalanki muka ta wallahi ni zan ce kan mu je mata mutu da muka je ko da aka aije mata da ta diba ta ma ta ce wannan tun washe muka ce tun aihu dan ta dan iya ya gudu shi ko ina bani shekar shi ta uku ta ce to ku sa min ita daki aka sa ta daki tamar ta ɗauko maganin wannan ta tallaba ta aka ɗura mata da ta hada ɗaya biyu su da kuma ta iya tashi yadda aka rirriƙe ta ta ce wallahi shi ne kuma na ciki ne kawai gaya miki da aka ta bude ta sa magani na haula wala kwata ba wanda bai bi kuka a wurin ana wankewa jini jini jini shi kuma wancan kurjin ya kwashe ruwa tsanwa car kwasan biyu ne a ɗaya a a waje. Na ba an ce kala biyu ne. Wallahi kala biyu ne. Aka zo da ta suma bata san ba inda take. Ana wankewa ana zuba ruwa da magani ana wanke da aka wanke shi tas gurin ya fari ta ka magani ta watsa aka ɗauko magani a kunu aka sake talabota aka ɗora mata. Ta ce kawai ku bar ta ana. Allah tun abin a zuhur aka mata wani aiki bata farka ba sai asuba. barci ke barci da ku a wata a shekara ma bata barci dare ana tallike ana ta ana hawa ma sai da asuba kawai da ta farka sai ta yi kira na sai ta yi ku ba ni ruwa ruwa eh alhawa ta ce ba ruwa ba da ko ga ruwan maganin nan ta ce kuma a surka kunu a ciki aka sulka kudu a kwab aka kawo mata ala kwakwata kwakwata sai ta shanye ta koma ta kwanta bata tashi ba da hantsi ta kwanta tashi da ta tashi aka kai ta je ta wanke idan mm. ta ta ci abin aka tace ba ta yi bacin to aka ba ta kunin ta sha halu aka maja ta aka wanke aka wanke aka wanke kuma jinin ya rage ba kamar wanda na faru ba eh. kuma aka kawo aka zuba mata maganin halo ta koma tana farci tana bude tolka bai azawar an yi sallah ta tashi sashe ta ta ku ba ni tuwon kadan ma ina ci Allahu akbar aka samu dan kwano aka sa miya aka tsunguya mata aka bata kadan kadan Allah ta cinye wannan tuwon aka dauko maganin aka bata ta sha kawai mai maganin ta ta ku dauko abinci ku ta gida ga magani wannan a wanki wannan a turara wannan a kunu mm. in ya kare ku zo ku amsa ta ce a shekara ba bata fasa shan magani ba tunda abin ya cinye ta tas mm, babu komai jikinta na riza Allah har wutsiya ta hudda wani ƙwarar ta rami a yanzu zancen da nake bilal sai ta mai da jiki hata fara mai da jikinta daga wannan kuma shi kenan daga wannan shi amma yanzu haka cikin magani muke mm. yanzu haka zancen da nake muke yahi wata uku amma yanzu haka ba fasa ba amma ta ji sauki ta ji sauki sosai masu har take zuwa karkara wani abun ana yi mm. tana yawan ta ko'ina kuma ta ci abinci da tun karinta. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe Degi ya faɗai ce, fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a mai da sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da sosai zan gaida likitoci fadan kudi suke ba ba dan kudi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabi ya da ciwo amu zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwarmu ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci. aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta ƙugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka amina babali wata mai maganin fasoci a nan da magaran ta yi karin haske kan cutar da yadda suke tunkararta ni dai sunana amina amina ta ake ce tsohuwa ta dai ita ta gadi wannan abin ita take sannan kuma yanzu da babu ita kuma ni nake ni na gaje ta ni nake yin shi ta gwagwada mana komi da komi to wasu dai wallahi gaskiya illa ce babba a mace gaskiya tunda daga an ce mace musamman aiho fari wani ba a gane shi in ya so cuta ba za ba zai ba da za a yi a gane shi sai ya kume mace sai an yi suna an kare ka ga mace tana hwama tana haduwa wani ya mata kamar shiga iska wani kuma ya kama baya ko mara ya rike a rasa yadda za a yi wani kaga an kwasa an tahi likita to daga an samu ya dan tsagin aka kwana biyu ana ganin kamar ya kwanta shi ko bai kwanta ba yana nan a ciki yana tasowa kamar shi menene hasa ciwo ne ko menene ciwo ne ciwo ne babba ma ciwo ne wanda ba mata duka ba wasu suka san shi hmm. eh, ciwo ne gaskiya wane ne da eh, a mata wa da wane ne suke yin ciwon haso mata kamar wadda ta yi aihuwa ta aihu aihuwa kwari wata kuma sai ta je aihuwa mata ta kai ta uku ta hudu ta kwanan ta yi shi haka ne yake shi ya ne ake a gane ciwon hasu a jikin mace eh yanda ake yi a gane shi wata mace sai ta kare wankan ma miji in ya je gare ta in ya je gare ta to wannan a da aka je gare ta aka kwana rannan ba lahiya eh, za ta ji gaban ta batta iyawa ta tashi ta yi tsaye ma wata bata iya tashi ta yi tsaye daga nan ake gane shi mm. eh, shi bai ya san namiji mm. Mm. yana na yana na yana reno macen daga ta kare wanka huwa da an maida ta gidanta daga an maida ta gidanta to shi kuma he sayo gaba sai ce to shi bai ya bari fa ai zama arme ba ya bari ba to kamar yadda sunan shi yake ake cewa hwaso kamar wani wuri ne yake hwashewa na mace ko yake tsagewa a jikinta eh wani guri yana tsagiya daga ciki ya yi eh, jawur eh, daga cikin gabanta ya eh, yi jawur ya hoshe wani kuma bai ya hoshe wai in ya so cuta a gaban macen ba a ganin komi daga cikinta ne zata ji kawai ciki ya kulle mara ta yi tab ta riƙe mm. ta tsaya ma bata iya tsayawa mm. sai dole an zo an yi maganin shi in aka ba da maganin aka sha to shi kenan kuma he yo ƙasa mm. sai yo waje wasu sun ce kamar yana yin kurji daga ciki eh yana kurji kamar wani kamar wake wake zaki ganshi ya hutu a gaban mace yayi jawur to wannan ku kin gani akwai shi aikin ga babu magana arni kuma wani kuma eh. ana ta kamar ana gane shi eh. mace ta rika tari ba ta iya cin abinci yo wannan shine na ciki na ciki ne wannan shi yaya ake gane na ciki shi na ciki kamar yadda ake gane shi in aka kama mu mace mu man san na ciki ko kaka yake zai kama wuya baya dolan baya ya rike ya kama zuciya ya rike sannan mara hutsari bai huta mm. eh, shi ne muke gane eh na cike kai ka ji ana tari kasa <laughs> kasa zaka ji tarin ma ba irin wanda zai rinka huta bane ba kasa zaka ji macen tana tari mm. to daga an kata ka gani ka gani ka sani bata iya cin abinci iya cin abinci ina zai cin abinci bai yayuwa ai duk abin da aka bata ma an ka matsa mata ma sha ko wani kunu ne ko hula to zata amayo shi mm. daga ta yi amai kenan ta gwada in aka kwana biyu kuma sai ta shiga maganganu eh wasu aka ce surutu ya huta da gudu sosai ma shi ne in ya kama zuciya ai na cikin kenan in ya kama zuciya ya rike shi kenan kawai ka rinka wasi wasi hmm. eh, ka rinka tunanin kaman an maka wani abu hmm. kamar ko iska to shine kuma wanda su gane ba sai su dauki abin akan kamar mutum magani ne aka mishi to wani kuma ya aga can tana wasu surutu kamar hauka kan eh tun da ni yanzu nan kin ga in an sha kwana daya biyun Allah sa an samu masu sutani daga opital ma ake turawa in ta je ma mace magani a can fishatiri mm. na sha zuwa in je ma likita mahaukata eh likita mahaukata in je ma mace magani in dawo mm. har ta warki mm. insha Allah ina wannan ma kana sa mutum kamar ya hauka sosai ma hauka hauka dan wata mace ba a gane ba daga nan hauka ya tafi kenan tana huta da gudu ba ana rirrike ta duk wanda duk abin da yake jikinta ma ta cira ta zubda haka ne to kamar wani irin magani ne ya ne kuke yin maganin naku in aka kawo muku mace mai wannan ciwo na kwaso yawwa in kamar wadda ya fara sa ta ne ta fara kubtayya tana kamar ta fita da gudu mm. wannan shi ciwon wannan maganin shi gaskiya matsala gare shi wannan sosai ma wannan sai an tsaya da kyau tunda da an kama macen an ta an wanki gurin eh, an sa magani mm. ta kwana a sami yadda za a yi kuma a bata ta sha da sabili ake wanke da sabili ake wanke an kufuru kisa mm. a wanke tas gaban in su sana a sa magani mm. Allah ran aka sa wannan shi kenan kuma da kwai na hayaki da muke yi ko mun kubtayya da take ko mun barbaran da take in aka turara mata shi sai ta limsa dole za ta kwanta akwai na sha shi na sha in wace ta fara wannan kubce-kubcen dole sai ta yi sauki ta fara kwanci in ta fara kwanci kuma sannan ta kwana a nemi na sha a rinka ba ta na sha kenan hitta ta hudda shi shi na shan kamar garin magani ne ko kuwa ruwan magani da kuke dafa itace iri iri ne mm. maganin haso ana samun kamar kala bakwai ko takwas a wuri na za ki samu na ruwa na sha mm. akwai gari na sha a kunu da kwai gari na sha a kunu da kwai wanda in an samu nama za a dafa nama da garin maganin a zuba ya dahu ta ci to wannan shi ne wanda in na ciki ne in ta ci na naman in na ciki ne zai fito waje magan shi Ya hmm. mai maganin na waje haka ne shi hmm. wannan shi kuma da kwai wanda za ta samu ta sha a cikin kamar ruwan shayi haka hmm. hakan aka yi kamar yan lipton haka sai a tsakuri garin maganin ya a zuba sai ta sha shi ne wannan wanda yake kama zuciya a samu he ta saki hmm. eh, kuma da kwai na tsugunawa eh, hayaki ba hmm. kuma da kwai na sawa a gaban wanda in an mun wanki miki sawa hmm. eh, to kamar menene yake sawa mata suna yin wannan wasu kamar lokacin suna da ciki bisu kula ne su yi wasu magunguna ko kuma menene yake sawa mata suna yin wasu eh to wanda Allah dora ma wata yake gani Allah bai dora mata ba da aihuwatar take har ta yi ta kare lahiya ba ta yi ta ba wata kuma walla aihuwar ma ana yi wani daya biyu uku kayi wani daya biyu kayi to wanda ya san yayi a aihuwar an mata magani ta yi a aihuwar to ya zama dole wata aihuwar da ta yi kenan ta dauki mataki kenan daga kin aihu tun da dama an miki maganin shi sai ki ce to gashi na aihu ko kuma ciki yana da wata bakwai nan da kin yi aihuwa kenan cikin in yi wata bakwai da kwai maganin da muke badawa mm. da wake ake gama shi a dawa mm. kici sannan kuma in kika aihu kuma ya da sauran inda kin san kin yi damamma kenan mace in tana da ciki kamar cikin hwari ko ma ba na hwarin ba akwai rigakafi da ake yi na maganin wasu sosai ma na wata bakwai ba mm. ciki da gaya wata bakwai mana ba da rigakai ki zo ki amsa ki je a dawa ki baki ki ci wata bakwai ne shi kenan kuma ya son kika aihu kuma sai a yi sauran maganin insha Allah wannan kuma kin kare da shi kamar kin ce daga babbar asibiti ma ana kawo miki mata wanda ana kiran ki duba mata wanda suke da kama ake ganin kamar tabin hankali ne sai in kin je ki ga wasu ne kamar shi wannan magani kina samun mata da yawa da ake kawo miki anan kina musu magani sosai ma yana samu musamman ma kin san wajen yan ƙauyuka ƙauyukan wannan sun yi tahowa akan basu san komi ba in aka kawo mutum abin ya dame su ta fara bige-bige ta fara huta da gudu sai su kawo ta likita a kasu bishadiri to daga nan in an samu basir lahiya an gani ya so sai a masu kwatamcen gidana wasu su dauko a dai su kawo wasu kuma su zo su hannan su dauke ni mu tahi can in je a wanke a gyara a sa magani in bada magani in taho mm. har ta samu ta ji sauki kuma kenan babbar asibiti ma ta san da zaman ki a kan wannan magani na wasu kwarai kwa mm. kwarai mm. sun san ina hulɗa da su tunda daga sun gani in shi kin ne suna ce ya su yi kwatamce su ce ku je tafin tsakuwa akwai gida yana nan an kwatamce inda ake maganin shi ku shi a baku magani kuma mu ma muna yin namu yana haka ne ake yi a je gidan Dr. Amina mai maganin wasu musu eh, mazawa. Allah ka ba mu sa Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. Legi ya kwaɗai ce, ba baka yau gobe dan ka ba shi yake so. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan da likitoci badan kudi suke ba ba dan kuɗi suke ba ha ba dan yabo ba ha ba dan yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi yanzu kuma za mu leƙa filin kwalama tare da malama Mari Chantal inda za ta mana wasu girke-girke. Wayo alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. masu sauraro muna muku fata alkhairi a cikin shirinmu na yau da gobe cikin shirinmu na kwalama to da farko dai suna na marishan to yau za mu zo muku da kamar yadda sunan shirin namu yake shirin kwalama za mu zo muku da 'yan abubuwa na tabawa na kwalama da farko dai za mu muku wato firit da sosu bullet Eh, kowa da ya san frit eh, pom de ta ko in ce dankalin turawa wanda ake yanka kanana kanana soya shi cikin mai uwar gida ya kamata a ce kin tanadi pom da tar inki mai kyau manya wanda dai ba ya baki ba wahala wajen aiki sannan kina da manki eh, niƙaƙƙen nama kina da tafarnuwa kina da attarugu kina da poivron kina da albasa kina da mutar kina da mayonnaise kina da kuma sinadarin ɗanɗano da kayan yaji da misalin fuwabar fuwabar fari ko baki da farko dai uwar gida ki gyara famdetar inki ki wanke shi sannan ki heke shi sai ki yanka shi kanana kanana kamar da yadda ake so idan kalan turawa sai ki sa shi cikin ruwan gishiri kika sa cikin ruwan gishiri kina iya kyale shi game da ruwan gishiri nan kuma ga naman ki kake sai ki kawo kayayyakin da ya kamata wanda ake gyara bulat ki sa mishi ki sa kayan naman ban gamsu fashin ki ba shi mm. naman da me ake nika shi nama cikin mashin ta nika nama ake nika nama shi kadai za a nika in kana so kuma sai ka nika shi da ila albasa shi da tafarnuwa shi da dan attarugu albasa ya karama ba daiwa ba da kayan kamshi eh persil celery da ka sa da kayan kamshin ka sannan kuma ka sa sinadarin ɗanɗano wajen nika in ka nika shi ka kawo shi kenan yana da komi da komin shi nan sai ka ɗauko don ka yi bulata in ka ta yi kyau eh, ka ta ciccire a cikin miya sai ka ɗauko ɗan shafelir ɗinka ko in ce dakakken burodi haka busasshe hmm. sai ka daka shi yadda ka dama eh, shi in naman naka da shi hmm. ko kuma ka samu baka da shafelir ka samu fulawa ai kaɗan sai ka sa to kana iya sa dan kwai kaɗan sai ka dama shi da kwai kadan kwanka guda ɗaya ko guda biyu naman za a cakula yawwa cikin nama eh za a sa sai a cakula shi to ita wannan miya ta ka rabu eh ana yin ta da shi bullet in aka mulmula shi ana yin ta da soyayyen bullet kuma ana yin ta da danyen bullet hmm. to yanzu naman kikin gyara shi kin sa mishi komai da komai shi kin mulmula shi kin aje shi nan sai ke yanka albasa ki ko in ce daman tana yanke aje da poivron in kika gyara su sai in kina so don su yi kyau su yi mazan dahuwa cikin mai sai kika ilmutar da kaɗan mm. da il mayonnaise sai ki marinan su a ƙasa ki sa musu da da attarugunsu da kayan yajin kayan kamshi na miya mm. da il puwavar sai ki sa musu sai ki cakule su tun suna ƙasa ki bar su kamar minti goma sha ko ishirin ko awa ma inda da wuri kika tanada kayan ki yanzu nan bulata in ki eh, kin ciccire ta kin aje ta ana yin da soyayye ana yin da danyi bambancin soyayye da danyi shi bulet soyayye in kasashi sa shi bai mazanci cirewa shi kuma danyi in ka shi cikin miya Eh, sai ka yi haƙurin karihi shi ya dan da ka sa in ka ce ka motsa zai narki ya gamu da kamiya to kenan in san samu ne a yi da soyayyen bulet kenan bulet in ki uwar gida ki soya shi ki aje shi a cikin mai ba ki soya shi soyu ki aje shi a share guda nan sai ki kawo man ki mai sai sai ki kawo nan sa albasar taki da sauran kamin ki da kika mari ne kika cakula sai ki sa cikin mai daidai iya gwalgwadon man da kike so ki amfani da shi a babu tumatir danyi a ciki sai ki sa ciki in kika sa cikin mai albasa ki sosai kika bar da ta jijiki sosai ta soyi dan kanta ta dahu zai zama kamar ji ne haka kamar ilmiya miya mm. to in kina so sai ki danye ishe ki sai ki kawo ɗan ruwa ɗan kaɗanna na sai ki tarwa ki sa kayan ɗanɗano duka sinadarin ɗanɗano a rom ko da gishiri mm. da komi da komin ki su kayan yajin ki su puwavar in ki da kakki sai ki sa in kika sa kika cakule kika juya miya ki kika juya miya ki kin tabbata miya ki ta dahu sauce blanche ce ga taran kamar sauce blanche mm, ta kai wa yanda za a iya ci sai ki ɗauko wani bulet in naki da kika suya sai ki nannasa a ciki sai ki bashi kamar minti biyar a cikin wannan miya mm. ta ke kirhi in an jima ya dan yi yara ku kwaba cikin miya wannan shukin ya shige shi kika dan motsa su daya shi nan sai ki kwashe shi nan miya ki ta kare ta bullet mm. kin kare kina iya nasa dan attarugu a sama da dan ya minti biyu kafin ki ki sabki mm. miya ki ta kare sai ki aje ta a share sai nan bangare guda shi kuma furta inki mata kowa dai ina ga ta iya soye dankali ki saman ki a wuta yayi zahi ki tsame fum da ita inki daga cikin ruwan gishiri ki tsane shi saboda kake zuba yana cukin nan yana kona ki mm. sai ki soya firita inki kin soya firita inki nan ga su inki bullet shikenan wannan abinci ya kare eh, in ana so ana iya cin shi da burodi ko kuma ka ci shi haka mm. na amma din je na hisan shi in ci shi kawai haka na babu burodi saboda in ji daɗi in more Masu sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Amurka yau ba za su